ganawar idima charles inda da shugaban najeriya muhammadu buhari an yi ta ne a cikin sirri amma wata kadar bayanai da kanin kasar burtanin a najeriya mr paul akra da fitar ta bayyana cewar ziyarar yariman tana da alaƙa ne da yunkurin samar da zaman lafiya game da sulhunta al'umma a yankunan ake fama da tashe-tashen hankula a Najeriya. ko wannan yana nufin cewar kungiyoyin da suke kirarin yin sulhu ga al'umma da ke Najeriya sun gaza kenan. Mudi Aliyu shugaba na irin waɗannan kungiyoyi. Ina ganin wannan ba gajiyawa ba ne. Muna iyakacin ƙoƙarinmu mu ga cewa an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasar Kuma ba zai zama laifi ba idan wani daga wata ƙasa ya zo domin ya kawo nashi gudunmawar yadda za a sami zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasarmu. sai dai a cewar wasu mutane irin su san tukur ko bukatar hukumomin wayar da kai irin su nowa da su zagi dantse a wajen wayar da kan al'umma na ana son kawo karshen irin waɗannan tashin hankula a Najeriya dama hukuma irin nowa aikin da ya kamata su sa a gaba kenan musamman irin lokaci irin wannan a rika wayar da kan jama'a don a samu a zauna lafiya inda suna aikin su yadda aka sani kuma yadda aka saba da abubuwan da ke faruwa yanzu za a dan samu sauki ita kuwa ministan kasa ma'aikatar harkokin kasashen wajen Najeriya Hadiza kar Abba Ibrahim cewa ta yi muhimmancin wannan ziyarar a gaskiya ya ƙara danƙon ƙauna tsakanin Birtaniya da Najeriya. Yarima Charles ɗin da ana sa ran zai gana da shugabannin addinai da kuma sarakunan ke yankunan da ake fama da waɗannan rikice-rikice da nufin kawo sulhu a tsakanin al'umma. Muhammad Kabir Yusuf, Abuja, RFI Hausa.